الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina tambayoyin مؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله farka a rayuwa. da masa kuɗi yana dubu kowane bayan kwana biyu na koma an kara ɗaukar kaya sai aka rubuta da ke naira dubu goma sha hudu kowane guda ɗaya a ma'ana an yi kuskure a wannan kuɗaɗen bayan ni kuma ga shi an na sayar da kayayyaki ne hukunci na to da farko dai abu irin wannan kana bukatar komai a yi kafa kafa a yi taka tsantsan wajen sanin farashin kaya da adadin kayan da kuma kyawun kayan abu uku farashi adadi da kyawun kyawun kayan da za ka don ka sai kaya wanda ba mai kyau ba ne sai bayan ka tafi rikici ya barki ibn al-munkadir a madina yana da shago afwan ibn umar sai aka ce in ya saida ma kaya misali daga nan wurin to sai ya rasa ta har bakin hanya yana cewa kayan nan fakila ko matsala ciki ka duba in bai maka ba ka dawo ka dauki kayanka baka kaya na kai kenan kafa kafa abu ne muhimmi da haka mai kaya kare ha'inci ya ɓoye mushkila ko illar kaya aikin sanan farashi shi ma ina ba ku wannan kamar a matsayin shimfiɗa ne kafin amsa tambaya ibn al-munkadir yana da shago a madina wata ran wani mutum ya zo sayan kaya a shago shi sai tadda yaron shi mai tsaron shago sai shi mai sayan kayan sai ya ɗauki riga ce kamar ka ce jallabiya yaro nawa ne wannan sai ce kaza kusan kamar ka ce dirham ya ɗari a lokacin mai shagon ya je masallacin annabi baya wurin shi sai dauki riga ta dirhami dari ya biya dirhami dari biyu yaron bai san farashi ba shi kuma yana murna ce ai zan samu riba in na koma ƙauyen ba ya riga rigar dirhami dari ya biya dirhami dari biyu zai tafi sai ga ibn al-munkadir ya fito ciya ya ce ana zo ban tabbace ba nawa kasa ya ce dirhami dari biyu ya ce ba kuɗin ka kuke sai ce ainihin zan ci riba ce ba za ka ci riba ni kuma zan faɗi gaban allah rigan nan kudin ta kaza ne ɗayan abu uku za ka yi ko dai ka koma ka ɗauki daidai ka ta dirhami ainihin ɗari biyu ka ajiye wannan don ta yi ƙasa da kudin da ka bayar ko kuma wato ka karɓi dirhamin ka ɗari ko kuma in ka ki a fasa jiniki ga magabata ke don nake cewa farashi ne sannan kuma a san wata kwantiti nawa ne misali to wannan a matsayin shimfiɗa ne kafin amsa tambayar ya je to ya ga kaya yana da farashi dubu bakwai akan haka ya sai daga ba sai fahimci au ashe ya sai ƙasa da kuɗin ne wato kusan rabin asalin farashin dahil ya bayar shi ya riga ya sa ya riga ya tafi yana da yaƙinin cewa farashin ki. in kuskure aka yi fa daga wurin shi bai shi ya gamsu cewa farashin kayan ne ya tafi ya sayar sai daga baya fahimta ashe ba haka bane ciniki ya riga ya kullu dan ake bukata ga ciniki sharadi guda shida mai saya mai saidawa kayan da za a saya farashi siga yarda in an rasa ɗayan guda shirin ciniki da shi kuma lokacin da ka kasa abin ya riga ko cinikin da kuke yi online sai ya tara sharaɗi guda shida in ba ka bi ciniki bai da aka aka ita cinikin ya yi kuskure aka samu illa iyaka in bayan ya sayi wannan kayan a dubu bakwai yana barin wurin kafin ya sayar ya fahimci da kuskure ya zama dole ya nafa haddasu ya faɗakar da su cewa abin na aiki amma haka bai faru ba har ya sayar ba ka cewa ciniki bai yi ba Allah ta'ala a'alam wa bi gifta tambaya masu waya ku hakuri a taimaka a kashe ko

ya karanta a matsayin malam a wasu na bata wannan suna suna cewa itikafi to kuskure ba itikafi ba ne itikaf na fata an gane ko kalmar itikafi na nufin wato mutum ya keɓe kanshi a masallaci na wasu kwanaki guda goma musamman a cikin ramadan kwanaki goman ƙarshe na ramadan amma wannan ba yana nufin lallai sai su bane kana iya itikafin ramadan ma gaba ɗaya kana iya kwana biyu kana iya mana dare ɗaya amma abinda sunna ta nuna annabinmu sallallahu alaihi wasallama har ya koma ga Allah yana itikafin goman ƙarshe a Ramadan a rafton itikafi sunna ce mai ƙarfin gaske da bai kamata mutum ya bari ba inda hali ya ake itikafi idan Allah ya kai mu aka ce an zo goman ƙarshe na Ramadan yau ba sha bakwai ba kwanaki biyu masu ko kwanaki uku wasu na ganin ranar sha tara ga wata to an shiga dare ne. Nuna da sabon wani ra'ayin na da saba da ra'ayi ba ka kiran misali alamis ka ce daren juma'a da dalilin da nake da su kuwa ba ma matafi akan abin da yawa ya tafi akan haka to sai ka yi ƙaura ka bar gidanka ka je ka zauna a masallaci ra'ayi na farko ra'ayi na biyu a'a za ka tafi ne washe gari da safiya kun fahimta amma abin da ke akwai sai ka shigo masallaci da zaran ainihin daren wannan lokaci ya yi ka tare a masallaci da niyyar ibada da niyyar keɓantuwa da niyyar kawwame kanka a kwanakin nan guda goma ka ba Allah lokacinka da hankalinka da fikirarka da komai da abin da kake da shi ka shagala da karatun ƙur'ani istighfari halala talati ga annabi sallallahu sannan ba a wasa itikafi akan so a karanta sauran rediyo me kawo maganar rediyo labaran da duka katsa labaran duniya kakura labaran duka bai shi kakura da shi kwanaki goma kuma Allah sai rediyon da za ta taimake ka kila wajen tafsirin malamai da ne na ilimi to ne yana da alaka da ita kafi wannan shine ita kafi sannan mai ita kafi ba zai fita ko da daurin aure ba wasu suka ce hata ma bin janaza ba zai fita in ba larura ba ne misali a ce mahaifinka ne ba makawa wasu ya tafi ko da wanda ya zama awwalu na yake mai iya ta kashi da zai fita kasuwanci amma dole ne ya fita zuwa sallar juma'a don haka ne ya yi kafi a masallacin da ake juma'a domin kada ya tilastu zuwa ga sallar juma'a ya je kuma ya shagala da hira da abokanan kafin ya lalace ba a itikafi sai matsalar juma'a kamar ne amma wasu malamai na cewa itikafi ko a masallacin da ake sallah biyar za ka iya don Allah na cewa wa an tu ma'akifuna fil masajid Allah sai masajid masallaci ce amma magana mafi kyau sai in masallaci na juma'a ne a isna na Aisha Allah ya kara mata yarda wasu kuma suka tafi akan ai ba ma a itikafi in ba masallaci uku saboda hadisin Hudayfa babu itikafi in ba a ɗayan masallatan nan uku kuma hadisi ne hasan ne haka hasan shi masallacin harami ko masallacin madina shi ma harami ko masallacin al'aqsa. suka ce in ba waɗannan uku ba in kai itikafi bai yi ba to sai dai an ja hankalin su zuwa ga cewa a'a abinda ake nufi da la'atika babu itikafi sai masallaci guda uku wannan la tana kore kamala ne tana kore cika ne ba tana kore asal saboda la'an nafiya takan zo a marhala har uku akwai la linafi subut tana kore abu kwata-kwata bai ma samu bane la ta takan zo linafi na'am wato alkamal an gane ko tana kore ainihin wato kamala ne saboda ka idan aka ce la ilaha illallah wannan la tana kore ne tana kore wuto kwata-kwata babu abin bautawa da cancanta ce Allah kaga la tana kore ne samuwa an la kan zo ta kore siha abu bai inganta ba ga shirya an yi misali idan ka ce la salata liman lam tawadda amma ya sallar ko bai yi ba to la mai take kore ba siha sallah ba ta inganta ba la kan zo ba tana kore samuwa ba ne ba tana kore inganci ba ne amma tana kore cika da kamala suka ce to la'atikafa da ta faɗa a wannan hadisin ta zo a mataki na uku taqdirin shi la'atikafa kamilan kenan la itikafa muta'alliqun bi mahdhufin munasibin muqaddar la'atikafa kamil an kore su sifani ma'ana cikakken itikafi babu in ba masallaci kuma wannan gaskiya ne inda ya ta misali ko ba a gaya maka ba itikafin da kai a haramin makka da madina da al'aqsa ai ba dai bane da wanda ke a masjidin sahaba a kan ko a sultan dallo ko a ina su ina fata an gane amma ba za ka ce ka kore cika ba da haka akwai itikafi a duk masallaci na duniya in ana ana a ciki wasu masu ce hatta inda ake sallah biyar kawai amma cikakken itikafi complete wancan hadisi na huzaifa abin da yake nufi kenan la tanfil kamal la tanfil sihha ولا تنفي الوجود نفت عنها والله أعلم وبه التوفيق سيلوك سنبتا رجعي كتافي ما تزور كتاف وسنا جاني ما في تو تجانن كوجي مسلاتين ايدي كو انجي مسلاتر ايدي با با sannan daga baya amma kashi shiga gida ta ɗanci abu ko da biyu na kauce zuwa sai matsalar ibi ya yi allah ka ba mu damar itikafi kuma za mu dawo da itikafi insha Allah yan kwanaki amma muna da yan harkar talar wajen kamarwa da sauran misali a ƙara mana haƙuri tsare-tsare na tafi da yanzu Allah وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإياكم mun yi bayani matara kama da wannan a baya shi ko ita zakar kono ko zakar fidda kai wai zakar da ake fitar da kai daga laifuka da ake a ramadan sai a fidda kai da allah ba haushe daga wannan mahanga yake fidda kai allahu alam wannan zakka wajiba ce zakka wajiba ce saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci abinci ne nau'i guda nawa nau'ukan abinci annabi ya fara bai ambaci kuɗi ba kuma ya san akwai bukatar kuɗin amma bai ce a ba da kuɗi masu cewa a iya fidda zakar fidda kai ta hanyar ba da kuɗi kimar zakar dalilinsu ba mai ƙarfi ba ne na'am ba su dalili ba akalla fahimtar Imam abu hanifa kenan allah rahamshe shi daidai dalili ne wanda gaskiya ba shi da ƙarfi marjuhi ne ba raji ba الراجح والأقرب إلى الدليل القاطع السني النبوي شين أن تخرج هذه الزكاة طعاما من الأثناف المذكورة لقد السنفو في دأك أبتا شعيري ضائق الدبيبي قاطنا مثالي كما أوت الرواية من غالب قول عيش البلد za a fitar daga mafi yawan abincin mutanen gari kenan inda za a fitar da kan fitar da kai da garin kwaki yayi ko bai ba ko ba a cin garin kwaki eh, ka je ka misali kasar inyamurai mana musulmi abincinsu ne misali a yi eh, fit da zakar da kai daga alabo kun san garin alabo ya yi ka ce ya yi ya yi ma ya yi ba abinci ba ne za a fitar da shi daga dawa daga igbo, daga acca da sauransu daga wake har da gero za a fitar shi ne ma yawanci abin da muke ba ramsa ko ba haka ba saboda abinci ne amma mutum ya ce to dama duk mutum ɗaya za a fidda masa mudun na biyu sa'i ɗaya to sai shi da allah malam sa'i ɗaya zai ne rarrace ɗaya zai yi dubu biyu misali ta toga dubu biyu na gama da mutum ɗaya ni mai gida na fitarwa nawa da kuɗi mata ta kuma ita ma dubu biyu misali mutanen gidansa mutum goma ne dubu biyu sau nawa kenan sau goma nawa kenan ya fitar da shi agun ainihin mazabar hanafiya ya yi amma ya saba wa abin da jimhur na malamin kifi kuma ba ba da fatawa da wannan saboda ya ci karo da zahirin nan sai suka ce to ai idan ka ba da abinci shi talakan kudin sarrafa shi ba muka ce sannu sarkin hikima zalla bai san da bukatar ainihin kudin sarrafawa ba ya ce a ba da abinci ba mabukata kudi a zamanin yaya ganar shekara ka zo kana wani tawili a yi lajti hada ma'an nasu in ganar su ƙafi'in istihadi dole ya faɗi ya zaba kawai kuma inda gaske ne muka ce ka ba talakan zakar da abincin sannan ka fashi kudin ma ka tara mai saboda haka maganar ka fitar ka ba wata kungiyar ka fitar da abinci ka ba na fata kuma fahimci nan da kyau za ka fahimta mafi kyau abinci za ka bayar in kuma kana tunanin taimaka sake fitar da kuɗi ka ba ai Allah na son masu ihsani ai kuma al-aljumu ala min at-tarjih sai ka tara biyu ka ba da abinci zakkar da annabi yake kana da lada sannan ka sake ihsani da kuɗi wannan ita ce fahimta mafi kyau insha Allah ta'ala wallahu ta'ala a'ala wa a'lam wa bihi tawfiq sai mu je ga aya ta gaba Allah ta'ala tambayar da kil mutane suna ta yi malam kai magana akan interfaith interfaith interfaith interfaith ku kwantar da hankali a lokacin da ake ta ruhun sumi a ce kaza a ce kaza wani lokaci wataƙil ba zai zama akwai azanci ka shiga cikin rubutu ba ni haka nake fahimtar matsala amma tun da abu ne na ilimi kuma an yi rubuce-rubuce a kan wannan matsala ba yau ba to tun da kuma akwai abin da muka a alhamdulillah a kan wannan filin kuma gargadon hali an yi gogayya da masu wannan fikira shekaru a aro muna kuma da tarihin to sai zaman to ba za ka koyi ilimin ba da za mu samu lokaci ko kila gab da rufe tafsiri mu ɗauki bayani ku ji tarihin ainihin interfaith ma na farko a duniya tun shekara 127 da suka wuce da suka yi a chicago a jihar illinois karkashin abin da suke kira wai the parliament of the world religion barlaman adiyanul alam asalin tushen kira abin ya sake gambasowa a 1955 a 1965 daga har zuwa mu ji me suke nufi mu kuma bambance tsakanin shi abin da ke interfaith dialogue da kuma interfaith relations da kuma abin da suke kira wahadar adiyan addinai su zamanta guda daya mu ji irin hadarin da ke ciki da sauransu misali musamman akwai wani da na gani aka fito a intanet aka fito ai ga Sheikh bin Usman ma ai yayi rubutu akan wani littafi mai suna wato tattaunawa tsakanin musulmi da kirista ko me yake so ya ci Allahu a'lam akwai dialogue na'am littafi na rubuta kusan shekaru 15 da suka wuce wanda dr bakil ya rubuta christian muslim dialogue na fassara da hausa littafin ya je inda ya kamata ya je da hausa sai shi an turo a cikin pdf form ana ce ta ai shi kai rubutu a kai to amma sun kubinci mai nake nufi ai tattaunawa tsakanin musulmi da kirista a matsayin dialogue wai da ta an hana wannan ka karanta suratul suratu ali imran duk na ba ku shimfiɗa ba na fara bayani bane aya ta 64 kul ya ahlul kitab da jimin Allah ta'ala ya ce su didat suna irin wannan su zaki wannan magabata sun yi irin su ibn al-qayyim ka karanta ubadal masih lana su'alun nurijuhum min wa'ahum sami saboda haka wannan ana kiranta dialogue ba relationship ba abinda suke so su kawo su shigo addini ta bayan fage to jama'a ta gane saboda haka za mu samu lokaci da yardan Allah kafin a rufe tafsiri ku ji ƙarin hasken wannan matsala din amma yanzu mu tafi zuwa ga aya ta farko a cikin suratul nisa Allah ya dakatar da mu wajen karanta daidai da fassara daidai da aiki da dai da fahimtar daidai ikra a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن ويستخطونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط نعم وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما ويستفتونك في النساء الآية الله يتي يا رسول الله أما أنا مغانا يستفتونك suna neman fatawarka da yawa mukan yi kuskure a ce akar makalla ina da fatawa kuskure ne ka faɗa ka sai dai ka ce ina neman fatawa in ka ce ina da fatawa abinda kake gaya malam gafata malam ina da amsa zan ba ka shi ne malam magana ina son ku gyara masu wannan kuskuren su gyara karka ce gyara ƙur'ani karka sashe karka ce ina da fatawa domin ita kake nema malam ya ba ka sai dai kace ya sheikh ana astafi astafi ya kullu fatawa, istifta talabu arabtum sai sai kace ina neman fatawa ko ka san ya halatta kace fata mallam ina da amsa kuna faɗin haka za ka kira malam ka shiga mata malam dama tambaya zan yi amma ina da amsa zai yiwu in ka ce ina da fatawa ya ce tana da amsa ke don fatawar kake nema a bakin wa ka suna neman fatawarka suna neman ka ba su amsa fin nisa dangane da mata ƙul ga ya mutu Allahu yuftiku Allah yana ba ku fatawa Allah na ba ku amsa fihin na dangane da su matan wa ma yutla alaikum fil kitabi fi nisa da kuma abin da ake karanta muku a cikin littafin Allah dangane da wato marayu marayun mata yarinya mareniya allati waɗanda la tutu na hunna ma kutuba lahun wa targhabun waɗanda ba kwa ba su nauyin da aka ɗora a kanku dangane da su sannan kuna kwaɗayi ku aure su wal mustad'afina da rauna na cikin mutane daga ainihin alulan yara wa an taqumu lil yatama bil qist sannan lalle ku tabbatar da kun yi adalci dangane da marayu wa ma taf'alu min khairin duk abin da kuka aikata na alkhairi fa inna Allah kana bihi alima lalle Allah madaukaki ya kasance mai sani ne akan ma'ana mutum zaka iske yana da yarinya a gidan shi mareniya ce yana kwaɗai kuma aure ta kuma suna da abubuwa haƙoƙi da ke kan shi Allah ce ku sauke haƙoƙin auren yarinya mareniya wanda aure bai hannunta tsakaninku ba in kana su wannan ba laifi ba ne haka raunana da ke ƙarƙashin ku misali ƙaddara wanda ke ma aiki a gidan kamar al-mustadafin mai aiki ne shi ke ba misali fulawarka ruwa ya wanke maka mota ya kai 'ya'yanka makaranta waɗannan haƙoƙin da suke kan ku dangane da duk ku sauke su Allah ya ce abin da kai na alkhairi Allah masani misali ka yanke masa salari na dubu goma sai ka ce wannan karo saboda ramadan zan ba ka dubu goma sha biyar zai farin ciki na fatan gane ku aya ta gaba وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا نعم والصلح خير وأخبرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا آية ميلمبا تريكي نند أشرين دنوا تقص الله يتي إدمتي ta ji tsoron nushuzan tumbe tumbe daga mijinta au iradan ko kuma wato kau da kai da bakatar da ita abinda suke ce mutumin shine ta da kayar baya tashin tashina ta ko dangane da abin da ya faru tsakanin ma'aura guda biyu Allah ya ce idan a rayuwa ta mata da miji yadda gobe sai Allah ba sai aka ce kai tsakanin wani da wanci al'amura sun yi tsami to madadin a ce arabu suna alkhairi ne ya haɗa ku to sai allah ya ba mafita idan mace tana jin tsoron zan tumbe daga mijinta au irazan koyi fatali da ta yawa ce da ita ya kawo daga na gidan ya bata kar mu'allaka bai kula da ita ba to fala junaha ma an yusliha bainahuma sulha babu laifi tsakanin su su biyu mata da mijin shi sulhu wani mai ke faruwa ne ya kina min kaza sai in kawo cefa ne na baku misali ki kin abinci a lokaci haka kwanaki na taho da baki ina ta murna za su ci abinci sai da suka zo kowa bar abinci kika ce biki abinci ina baku misali wannan sa gaskiya nake kauda miki kai nake watsi da ki misali in ma zai faɗa wannan kalma to ita kuma tana son mijinta hausawa sun ce matan na tuba ba da sa ba ta fata wani da gaske to sai Allah ta'ala ce idan kina tsoron irin wannan tumbe da ɗaura fuska da kau da kai gabarinki to ai sulhu ne bi daɗi game da sulhu Allah ce wa sulhu khair subhanallah kallon nan jumla din sulhu yas alkhairu duk inda aka ce akwai sulhu to shi ne suke cewa maslaha ko ba haka ba shi shine alkhairu amma wa uhsat amsu sai dai rawuka an halarta marai a shuhɓo kowa zai so ya kafe ni ban yadda ba kafin za a samu sulhu to sai Allah sai ya bayani hali irin na rai cewa rauka an halartar musu da ƙoro ma'ana ƙorowa kowa ya kafe a kan matsayarsa ta kuma ana maganar sulhu lokaci sai ka haƙura da makin abu kaza na haƙura ke ma ke haƙura misali to gaskiya kai ma kakan kawo ce cefane lokacin da ka gada ma a makare to shi kenan ni lokacin da na gaya min kenan amana a farzanka zankawa kan ginin kaga ya sauka daga matsayin shi ke ke kuma lokacin da kike abincin a lokacin baccin rana na haƙura da baccin to kun ga an zo inda ake kira mai, wato alhalul wasaf alhallu alwasaf wato matsaya ta tsaka ina fata ana gani duk inda ka ji an ce an yi sulhu to sai ka iske wani ya saki nashi wani ya saki ba a cewa magana sulka ce ka kafe sai abinda kake su dole a tattau ba za a samu kuma ina fatan an gane ko to Allah yake cewa azza wa jal rasul khair sul islahi wa uhdirat al anfus ash an halartowa an kinsa marauka kauro kafewa kan abin da take so amma wa in tufsinu inda za ku kyautata Wa اجعلنا من ji tsoron Allah, الله فإن الله كان بما تعملون Khabira. Allah mai ba da labari kan duk abin da kuke aikata wani walan tastati'u ولن تستطيعوا أن تحملوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم Allah na gaya mana wani irin yanayi ne wanda ke tattare da abinda ake ce adalci Allah ce ba za ku taɓa iya adalci ba na'am tsakanin mata ko da kun yi buri ku haka ba za ku biya su kuma Allah ce idil huwa aqrabu taqwa ku yi adalci kuma ce ba za ku iya ba akwai cin karo ne magana Allah abada sai dai kai ne iri na idan ka samu karancin fahimta ko an fahimta ko ma'ana adalci dan suka ce iri biyu akwai الأذن القلبي أقي الأذن الخارجي التطبيقي العدل الخارجي التطبيقي العملي أقي العدل المتعلق بالقلب كصوما تابيو daidai canjarar da zai yi shi ne Allah ke nufi a nan misali kaddara duk shekarun su ɗaya sai ka ji zuciya ta karkata kila zuwa ga wance ta fi iya girki misali ta fi ɗaya iya tsafta ta fi ta ƙor'ani ta fi ta haba-haba da kai idan ka dawo gida ita kuma wannan sai ta maka fuskar shanu ka dawo ta murtuke maka fuska a busan kan tsarira to kaga ko ba a faɗa ba ɗabi'ar ɗan adam yakan karkata zuwa ga wanda ya kyautata musu ko ba haka ba jubilatul qulubu ala kuma salaiha wa bughdi wa bughdi man asa ilaiha ɗabi'a ce to wannan shine misali sai ka ko ƴaƴanka ne sai ka ji karka wannan aikin zuciya ne ya fi ƙarfinka ba ka da control to wannan ne Allah ce ba za ku iya dai tsaya gaba ɗaya ba an gane ko a ce ka daidaita su walan tastati'u Masu wallahi ba zai kallon abinda ba za ka iya ya ce kai kaza ba za ka iya ba kuma ba ya dora mare aiki sai abinda za ka iya a rautun amma adalcin da aka ce dole sai ka yi shi ne adalci na zahiri na aiki kana da mata biyu misali ɗaya na hoturu ɗaya na goron dutse ina ba da misali da garinmu don ku fahimci abin daki da to ba zai yi ba ne wannan ka ba ta ainihin abinci wanda ka hana ma wanci wadda take hotoro misali suna da 'ya'ya biyar ta goron dutse kuma amarya ce ba ta da yaro ko ɗaya sai ka ce za ka ba su abinci daidai kafa da kafa ba adalci ba ne a shi ne abin da aka hana saboda ko ba ko mana rai guda nawa ne shida ne ya'ya biyar ka hada da ita nawa kenan ila kai ma za ka je nan kwanan ka yi ko nawa kenan ita kuma wancan tsaye ce jallin jal tallin tal kwallin kwal sannan kare ta za wancan to ne abin da aka hana dole sai ka daidaita wasu na cewa ko da ka yi adalci a ciyarwa to kuma abin da ba lalle ba ne ce ka yi wancan tana ma kirki extra sama da wancan sai ka keɓe ta da kyauta a fake saboda kirkin ta da suna ganin babu lissa ita ma wancan ce wancan kirkin ta kamata haraftun za ta tashi ka kullum cikin duka shi mai sallar fila ita ka wancan ba ta yi a ce akwai abubuwa a keɓe amma abin da ya zama na dole mi'ara guda hudu ya kamata dun miji ya sauke wa matan shi mi'ara guda maskanun mat'amun malbasun mabit maskan dole ka ba su makwanci yadda ka ba wannan gida ka ba wancin kai ka auro ai wai tilasta ka ba daidai ba ne ka ce wancan na da gidan kwananta amma wancan a hotel take har abada ai ba mutunci an sai dai mataki na wucin gani na tsan karamin lokaci kawai maskan na biyu malbas tufa ka tufatar da su musamman lokaci na sallah irin wannan kai kuma daidai iyawa don ka guje mafitina in duk ka ba su a tamfa cote d'ivoire wancan wannan wannan haka misali biyu kenan maskan sai mai malbas sai mat'am abinci masu cewa wai idan ka auro mace daga gidan talakawa misali gidan gerfe misali misali nake ba ku malai wannan gerfe zama talaka ka samu gerfe miloniya to ka ba ta abinci a irin yanayin gidan gertaye wai ita kuma waccan tun da gidan masu kuɗi ne ka ba ta abinci bisa la'akari da irin gidansu wannan ba daidai ba ne wannan fikin yana bukata ce an gyara masa zama domin za ka yi zalunci mace in ta zo gidanka ana kallanta na irin yanayin ba haka ba ne? in ta auri miloniya gidansu kuma talakawa ne sai ce mata matar oh! <laughs> ba haka bane ba ta miloniya idan gidansu miloniya ta aure ainihin talaka kamar bayan hannu saboda babu sunanta matarwa ana ta kare ana kallanta ne da irin yanayin gidan mijinta misali in ta aure malinta ce matarwa malam dan siyasa matar dan siyasa saboda ka bisa wannan la'akari kar a ce wai mace ka bata abinci irin gidan da ta fito هذا ليس ليس فيه عدل ولا مساواة kuma kana iya haifar da fitina a gidanka saboda ƴaƴanka sai su taso shi ashe uwar mu 'yar bowa ce kun san mowa da bora kun san bora a tatsuna haka kun san bora yawanci matasa ba ku san bora wanda ya san bora ya daga min shi a cikin ku ka san bora wace ce bora wacce aka aje ta wadda ka aje ta yaya kamar ya kace wanda ba a damu da ita ba za Allah khaira da sanan dai kawai kamar rabiya ce a rake bora kishe ta ita cewa mowa ita komai za a ba to a rayuwar aure ta musulunci ba magana boranci da moranci haramun ne kai adalci a aikace amma abin da ke zuci shine Allah ke faɗa ba za ku iya amma kada wato dan ka fi son wance saboda amarya ce haka ya ɗauke ka ka zalunci ita kuma uwar gida sai ka iske mutum uwar gidan nan tun ba shi da ko ficika suke tare ba ana samu ba da ita aka sha gogar mai rayuwa baiwar Allah ta haifi 'ya'ya da yawa da zarar yan samu rayu duniya in yaro amarya shi ke sai ta zama bora mazajen da ke wannan azalumai ne ai sai wawa sai mahaukaci ke raina mafaɗi ita ce tale-tale masu rufin asiri wata kilma kan shiga cikin wahala tana tare da ita waccan da ka ɗauko ta rana tsaka na amma taka ce tana ganin girki ba nash-nash sai ta yaji ana samun haka misali to abin da nake cewa ya kamata a kiyaye don Allah mazaje mu yi adalci daidai iyawa ku mata kuma kar ku na kokarin mazajen ku ya jaye fafutuka ya nemo ya kawo kuma kara kwaɗayi ya sa ku kawai sai dai ku ji komai daidai yaushe komai ke zama daidai ba sai Allah shi ne daidai ba sai a ɗauki lokaci Allah bai bada da kuɗi ba ake haƙura mana an yi watanni nawa ana cin abinci da miya da man shanu ba matsala kwana uku Allah ta'ala ya kaddara babu kuɗi albashin babu kasuwa ta bushe kuma sai ta da hankali ki yajin aiki ki yaji ki kuma gidan kuma iyayen da ake yaji bini-bini an zo gida sai kuma gwabanta ai mun san dama wato dama ɗan tsiya ne kawai an talaka ne ko tsayi ne samun kamshi wanda zai ko kaji ana cewa mu dama ai kaddara ne a to ne dama ba kaddara ba gwamnati kaddara ne ake misali don Allah a kiyaye yawan yaji da ake yi da tukuna babu kyau a tsare akwai abubuwa da na sha ambata sun kai guda talatin da suka zama to dalilin mace mace aure daga ciki yawan yaji daga ciki kuma akwai rashin adalci daga maza saboda ka nake cewa da ku abuwa ne guda hudu maskarun mat'amun sai mai malbasun na hudu mabit mabit shine ku kasance a shimfiɗa tare ku yi tarayya a makonci ɗaya matar ka ce babu hijabi tsakanin waɗannan mai'ara guda hudu muna kiran su almimatu almimatul arba fi ta haƙiƙin masali fil ishar zauje mai'arori guda huɗu da ke tabbatar da daidaito a sahun aure maskanin maf'amin nalbasun mabi araftum Allah ce ba za ku iya adalci ba tsakanin mata ko da kun so ku ya walau tufidu lumrara fil hir ko da kun so na to amma sai ce fala tamilu kullal mail Allahu akbar kada ku karkata iya karkata annabin mu sallallahu alaihi wasallam in yi rabon kwana sai ce ubangiji ga abin da zan iya karka kama da abin da zuciya ban mallake ka ko ba to wannan shi ke kada ku karkata kullal mai fatadaruha kal mu'allaqa sai ku bari ita wadda ba a santa ko ba a mata adalci kamar ragaya ko ka ce ratayar ragaya ga sanan kawai ingil fefeti an ajinta ne ba a damuwa da ita kujera ba a bukata sai lokacin zama ku ya kal mu'allaka wa in tuslihu amma in kuka fahimci kuskuren ku aka sai kuka yi gyara wa tattaku kuka ji tsoron Allah to fa inna Allah kana ghafurur rahima tabbas Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne zafuran fa'ulan sigogi ne guda biyu na mubalaga wajen kasancewa su mai yawan gafara mai yawan jin kai Allah ka gafarta mana kara shi aya ta gaba وإن يتفرقا يغني الله min من سعته وكان الله واسعا حكيما وإن يتفرق يغني الله كل من سعته وكان الله واسعا حكيما الله كتو إلنك سكرب يتفرق سكرب صوبيون ودوائكما أنا تجدل للربو حرفو أه يو إذن زمائك جديد ba wasu kan yi wata magana wai maganin ki ko maganin ki ya ne rabo ta ki shi ma ya ki shi ba na so ta ce kai ba ba na so to me kamata a yi so a rabo amma rabo nan ba daɗi babu daɗi yakan zo ne bisa kaddara ubangiji hadisin da ke cewa afghadul halal ilallahi salat bai inganta ba halal ne amma Allah na fushi da shi la ya sai hadisa amma kai ka san ana samun wannan daga cikin abin da ka iya kawo mai ƴaƴa matsala ma a aure yawan mace mace aure abin da suka kira broken home gidaje sun kare amma tun abu ne shar'antacce kuma Allah ya saukar da sautu talaq ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa kira sautu talaqi akwai saki har saki ya kasu gida nawa akwai saki na kome akwai kuma wani wanda ba na kome ba saki na kome suna kiransu ne alba'in bai nuna tsohurawa akwai dawowa saki ɗaya ne saura igiya ne ya sake saki saura igiya nawa to a tsala tsalakunan rasa zai dawowa da ita shi ne bai nuna a tsohurawa idan ku kai uku fa in tallaqaha fala tahillu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra in yake uku to haramun ne ya aure ta sai ta auri wani mutum hatta ya zuka usailataha wa ta zuka iya usailatahu ta auri wani namiji a samu kwanciya tsakaninsu tukun sai ta dawo kuna fahimta? zaka in an kai jallin rabuwa kuma da yanzu zake uku ba yana iya aurenta ne saki ɗaya akwai yiwuwar dawowa wani lokaci mutum ya saki mace sai ya sake ta saki ɗaya ba a taɓa samun saki ba sai wani lokaci za su iya dawowa yaushe idan ba ta ƙara jininta jini uku ba saboda wani wal mutallaqatu na bi anfusihinna thalathata quru quru ko duka ce jini ko duka ce zai dawa da ita kai tsaye ko kai sunkuye kai tsaye amma mace ƙara jini ba sun ta ƙare fa ya zama kai sunkuye ke me ta zama kai sunkuye sai an sabon ɗaurin aure fresh in ka sake ta saki daya to ta zauna a gidan ta yi idda matar ka ce ce saboda la'alla Allah yuhbisu ba'da zalika kuma suka ce alamar ka dawo da ita in ka ce da Allah wance zuwa mu a abota oh. maza an huce ta abinci ne daɗi kuwa yana wanzan zare ido tana ta gare to sai ka kafa shaida amma har in ka bari ta ƙara jini to ba za ka dawo da ita ba otomatikiyan sai dai idan an sabon ɗaurin aure haka ne ko ba haka ba ne to wannan ke to Allah ya ce wa in ya tafarraka kuma bari muku ta tambaya an ɗaura aure da mutum kafin ta tare sai ce ya sake kun fahimci ni an ɗaura aure yau bayan sallar azhar ba ta ma tare ba ba a yi marasimus zafa ba misali shi shi baya aure ya tafi? shin wannan saki ne ba'i ne ko raja'i wani irin saki ne wannan kuma za ta ci gado inda zai mutu lokaci kun ba ku dama ku je ku yi bincike ne ku yi research to wadda sake fito da tambaya bangare na biyu an daura masa aure da mace karfe daya karfe biyu sai ya mutu wannan ba sake bane an daura aure wannan ba kuma saki ne ke ma tambayar saki na muku ita ku je ku bincike amma wannan tambaya ta ka kafin mu kammala fassara ayar Allah ya datar da mu an ɗaura mai aure da mace ƙaddara a ɗaya daga cikin masallaci karfe ɗaya bayan awa ɗaya sai aka ce to ajali ya zo ya ga mutu wannan matar za ta ci gado za ta ci za ta yi takaba ba ta fatare ba ba su yi kwanciyar aure ba za ta ci gado mai dalilin saboda an daura kuna da aya ku karfafa wannan tambaya da nassi na ƙur'ani sannan kuma za ta yi takaba ku kace ko za ta yi takaba ku shi ma kuna da dalili dalilin shi ne an daura aure haka ne to wannan ke amma dangane da cin gado wala hunar rubu min na taraktum haka ne matan kuna da ainihin rubu'i na dukiyar da kuka mutu kuka bari illam ya kulla kunna wala idan babu yaya Tun tunan Allah ce wala hunna matayenku nan ba matasta wace? kenan za su ci gado ko na bata ta amma dangane da ta kafafa za ta yi mai dalili matarsa ce ina aya والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة waɗanda suke mutuwa cikinku ya ko mazaje suke barin matayensu ko mataye shi matarsa ba ce? matarsa ce bi mujarar ana ɗaura aure ba sharbi ba ne sai sun kwanta za ta yi ta sauri. in ko za ta yi cikawa za ta ci gaba wannan kun ji amsar wannan amma tambayar farko ku je ku nemo amsa na'am ba a riga ba ta sadaki ba na'am kai da ka zo ɗaurin auren ka ce zan ba da sadaki amma sai kin tare ka faɗa yanzu za ka yi wannan wayon haka ina fata an gane ko wa in ya tafarraka in sun rabu mana auren ya wato ya kwance ke auren ya kare shi kenan yugunillahu haka ne kullum ai kullum minan rajuli wal mar'a هذا مبني على التنوين لانقطائه عن الإضافة yubuni sai ka ce kilaihima sai ce kullum ya nawa saboda katsewa gabar mai idafa yani idan suka rabu Allah zai wadata kowanne daga cikin su wa in ya tafarraqa kafin al shan, ina jawabin shine yi an gane ko Allah zai wadata kowanne daga cikin su daga yalwarsa wa kana Allah wasi'an hakima Allah ya kasance wasi'an mai yalwar kyauta ne Allah ka yalwata mana hakiman goni ne mai hikima duk abin da Allah hukunta akwai hikima ciki ko ka sani ko baka sani ka sallama kawai saboda matsalar aure yan uwa abu ne muhimmi ina jin za mu tsaya a nan mu ɗan kammala mintunan da muke da su akwai mintuna ko na'am mu ɗan kammala don za mu tashi sabuwar magana ya gaba wallah masu zama masu bala aure yan uwa masu girma kai ka san duk haihuwa in ba ta hanyar aure ba ne tana da matsala haka ne? duk mace duk kyawun haka namiji duk kyawun shi haka ce da kai ba yar aure ba ce ba dan aure ba ne sai ka ji kawo shi abin tare da mai laifi don ka aure ta ba yar aure ba amma na ce saliya amma da matsala ne zai samu hadashu zai ya kushi mutunci domin 'ya'yanka nan gaba za su ina dangin ina na mata bangaren o oh, misali su da ka mai kafa kafa mai da hankali a nemi mataye na gasattu kuma mataye ku yi kwaɗayin auren mazaje na don allah a kawar da ta gabar kwaɗayi da hankoron abin duniya kada kawai kyalai-kyalan fuska ya ja ku ta kowace irin fuska maza da ke zuwa neman aure a daina zuwa ana yaudara ana ƙarya akwai samari da ke aron mota a yi aron kaza a yi aro saboda burge matan akwai mataye masu kwaɗayi da su kuma abin da ke jan hankali su ke. to sai ka iske an yi abin kafin a ji ko ina an dawo ana ta wallahi tallahi wani lokaci kuma iyaye nake ke haifar da matsala ɗin ke tun da kika je gidan ki wani ya baki kaza sau kai ka ce ta je neman tara kuɗi ne mu tabbata aure ibada ne kuma a mai da hankali kar a dinga kai gulma a ɓata ma yara 'yan mata rayuwarsu ka iska kafin wani lokaci ka yara yan mata an aure ka ba a je ko ina ba an sake su yanzu zaurawa da muke da su a kanan nan a wannan yanki nan Allah ka ɗauki adadin su da gingimin aure kusan kullum in ka je kotu wani ce da malam in ka je kotu ka so mai tsoka na rigimar na rigimar kotu za ga aure ne aure ne aure ne yake faruwa ne ya ce kawai da fitin tunu da hangen nesa da abin da ya kama da da mun ɗauka aure ibada da mun sa Allah da mun cire kuɗi da mun samu mutunta. da muna da fahimta ji da an kawo hakuri. da an kimanta. da tunanin rashin haihuwa daga Allah ne ba wani ke ba ba da sauransu wallahi da mun samu tun cikin lamarin Allah ya gyara auren mu ya sanya albarka waɗanda ke da su auren Allah ka ci gaba da rike musu wanda ainihin ba su da shi Allah ka ba su cikin lokaci lautacce ka kuma ba matasan mu daman aure saboda fita daga yanayi na rashin aure din Allah ka samu dace kafin mu tsaya akwai muna bukatar neman addu'o'i game da dan uwanmu ambassador Jafar koguna cikin dattawan mu da shi kullum ake tafsiri a nan shekaru aro aro in kun lura kwana uku yau kwana ta uku kenan bayan lagun da mai tsawon lagun shi kullum shi da dr garba a misali to bai ji daɗi ba da mun sani kira a waya ashe baya jin daɗi a sashi addu'a Allah ya bashi lafiya da dukkanin marasa lafiyar mu haka ɗan uwan Alhaji Ɗahiro waziri mai kamfanin Attijara shi ma kwanaki mun kai mai ziyara asibitin Alaminu shi da lafiya ko sashi addu'a Allah wata ala ya tada da kafaɗarsa da dukkanin marasa lafiyar mu sannan alarama malam Muhammadu Fani mai jami'in baki kanin shi ya rasu Allah ya ji kanshi ya rashe shi kamar da muka sanar da ƙoran juma rasuwar dan uwan malam muhammad al da kirai da kuma rasuwar wata ainihin surukan malam abdul muhammad geso duk mun sanar muna fata allah ji kanmu gaba ɗaya sannan kuma kullum muna ci gaba da addu'a ga masu ɗaukar nauyin tasiri da hada-hadan da suke da taimakawa da da mun san wannan aiki wallahi ba zai rubuta da taimakon ku ba da agajin ku ba Allah ya gode mu ya tsara yau yaukaka aljihunku kar ku gajiya duk lokacin da aka ce ku je domin aiki ne da ke tafiya da taimakon mu wani da lokacin shi wani da kudin shi wani da shawarar shi na faru sun kai haka yan agajin mu ga sunan ba dare ba na suna wannan aiki Allah ya kara musu albarka da waɗanda suke fatan alkhairi nesa da kusa waɗanda suke kallon mu daga nesa wannan jawabi ya kamata in yi ne lokacin rasu tafsiri bayan zuba to amma addu'a ba a wasa da ita komai ba zan mance ba na taɓa wata addu'a tun a california lokacin a kaduna wata ta ce makalla kullum maza kake ambata ina mata cikin addu'arka na ce har da ku ne mata mu gaba ne domin wasu ku za ka kawo abinci na sallaci ko ku da kosai wasu ɗauki wannan su ke masallaci sadaka wasu ga ƙur'ani mata sauraka abu ne wanda yake yadda mata yadda maza ke neman aljanna haka shi ma iyayen mata to duk Allah ya tara mu akan albarkar gaba daya ya samu samu Ramadan mai cike da albarka da alkhairi da rahama da rahama da shafaqa da tawfiqi da ikhlasi da sabati subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh